bismillahir rahmanir rahim idan ba ke kashe na shirin zata ta kara su falon ta sai a gefen shek ba tare da takula jadda ba ta ce you look good my excellency a can bedroom kuka sosai halisa take sai rigima take ita kawai wajen da ta za ta je da ƙyar maza ta rarrashe ta ta zuba mata komai na bukata cikin toroli bag ba tare da sanin zara ba mun ta ce matar yali ga gift in ji yarima yarima khalil maza ta ce gift eh shi ya bani wai na bawa matar shek ni kuma kawai zan ba wa halisa mara ta hamshi box ɗin ta buɗe wani gold ring ne mai kyau sosai sai ali yake ta ce zan ajiye a waje wajena halinta akwai ring har guda biyu ya isa allah ya tsare yake allah ya tsare ki ya kiyaye sai na kira waya da wata halisa ta kalli mun tana mata gwalo ta ce yarinya na tafi gidan mijina duk abin da ya faru za a ajiye miki labari ko na dinga faɗa mata tana gaya miki mata ta ce a'a na shiga uku bani anan Rashid din ya shiga mota shi kadai ne a baya sai Fazir na driving zara motar Ishaq Hakimi. Ita da Halisa da Maman Mada ce ta ce ba zai ta ba sai ta je rakiya ba kai tsaye gidan Abba Hakimi suka nufa. Rashid ne kawai ya shiga saboda babu lokaci ya shige jikin Abba Hakimi yana sauke numfashi rauninsa ya bayyana kasancewa yana jin abban nasa. yana jikin abban nasa a karo na farko ya rage abban da kyau murya ba ta fita ya ce ba zai iya ba abba abba hakimi bai fahimta ba don haka ya ce kai mutum ne mai tsoron allah da gudun haƙƙin wani balle ka kada ka damu ita halisa yan riko ce shekara na yin zan amshi a bata ya zare jikinsa yana sauke numfashi tare da yin sallama daga nan suka ɗauki umar kan kai tsaye suka shige suka shige afar inda jirgi ke jira tunda daga tunda daga jirgin hankalinta ya tashi amma bata nuna ba ta rike hannunta da kyau umar kan na gaba sai zara halisa na biye da ita a aka suka shiga cikin jirgin suna shiga halisa ta rike kanta saboda tsoro umar kan ya kalli zara ya ce wajen kuna na cikin bip zara ta kalle shi ta ce yana ciki ne umar na zama a mazauninsa ya ce gaskiya ban sani ba ku shiga ku gani ba tare da zara ta ci komai ba ta rufe bip din jin takun tafiya a bayan ta yasa ta tsaya tare da kallon halisa ta ce ke kuma lafiya kike biyo ni kike ɓoye ni na manta ba a saba ba umar na nuna mata wajen zama bai ɗago kai ba ya ce wajen zaman ku ɗaya ne a yi duk abu ya fi zara ta rike kugu ta ce kan uba ta yaya haka ya kasance kana nufin tare zan zauna da ita ga mijina kuma sai a lokacin ya ɗaga kansa tare da kallon ta ce to ai suna suna ɗaya kuka amsa matsayi ɗaya kamar yaya suna ɗaya umar ya kamata ka san me zaka ce da ni ka gane ya haɗe hannaye waje guda ya ce a'a ranki ya daɗe mai da wukar mijin naki shine ya bada umarnin haka ta haɗe yawun takaici tare da shigewa biya dama ita da halisa ta jima da shigewa don haka zara ta shiga ta samu halisa zaunata ta sun kayar da kanta kasa wajen ya haɗu sosai akwai doguwar kujera wacce halisa take zauna kai sai kujera mai guda biyu tunanin zara ya bata mai guda biyu ita ce wacce za su zauna ita da yashik ta nemi waje ta zauna idanunta kan halisa ta ce ina mijina ta shiru ta ki cewa komai ba magana nake miki ba na lura kin fara ganin wajen barci na ko ta ɗago luhuluhun idanunta wanda suke sheƙi kamar an tara musu ruwa saboda yadda hawaye ya kwanta a cikinsu a ci wace ta ce ina mijina zara ta zara ido tare da sakin baki da jin abin da halisa ta ce yar filla ta murmushi kawai tare da girgiza kai ta ce ni fa kamar haka na jikin ce anti shine nake kara tambaya to a haka na ga wajen ka zara ta ɗaga hannu za ta ɗauke halisa da mare suka ji gyaran murya gaba ɗaya suka daga kai a tare daga uwar gidan har amarya zara ba su sake har daga uwar gidan har amarya zara ba su sake ba su yake kallo ba wayarsa yake sakawa airplane bot ya sa shek ya rike ya shek ya rike ya saba a kan doguwar kujera yake zama saboda yana ɗan samun hutu ya yi barci kafin ya isa inda tashi kai tsaye ba tare da ya lura da halisa ba yadda doguwar kujera tare da zama dab da ita numfashin halisa ya kusa ɗaukewa saboda wani mugun shakar ƙanshin roja da ta yi ya zama katu babba sai sosai har kafar shi da rufe kanta a karo na farko zuciyar zara ta shiga bugawa gabanta ya fadi ta juya ta kalli halisa wacce ta kafe ya yashek da idanu a hankali kuma ta kalli yashek wanda ya nuna kamar bai san da mutane a wajen ba ta kasa magana ta rasa wanne ma'auni za ta saka haka anya bata hau tsaunin da zai kai ta zuwa ga halaka ba a zahiri ya shek ya mance da ya taho da mata 'yan nasa har biyu da uwar mata da kuma 'yan rainansa a hankali aka fara sanarwa a daura belt zara ta daura halisa kuma ta rasa me ake cewa saboda cikin harshen turanci ake maganar sai faɗa kwamfuta take tana ƙara sanarwa a da tsaye da rawanin kansa domin duka zaton shi shi kadai ne a cikin biyafi ɗin kyakkyawar sumar shi ta bayyana abin mamaki ilahirin sumar kansa daga gaba Jaje take tamkar wanda ya fara furfura daga baya kuma bakin kirin tailop har wuyansa ya sauke hannunsa kan alkabar jikinsa ya dan buɗe gaban kaɗan saboda nauyi da ta masa yana kammalawa ya jabar daidai lokacin lokacin aka fara sanarwa a shirya jirgi zai tashi halisa ta razana ta kankame jikinta kan da ya shiga juyawa sai ta yi nan sai ta yi nan ta yi nan lokacin da jirgi ya daga zuwa sama ya shaka limshe idanunsa ba zato ba tsammani ya ji an fasa wata gegetacciyar kara kafin ya bude ido ta faɗo kan cinyarsa babu numfashi a tattara da ita da fararen idanunsa masu tsari yake binta da idanu da mamaki ganin da gaske ba ta motsi tsoron da ya yi mata tsoron ya yi mata yawa ya sanya numfashinta ya ɗauke hannunsa ba su taushe. hannunsa masu taushi ya sanya akan kan fuskarta kamar mai jin tsoron gently ya shiga bubbuga tunta amma ko motsi ba ta yi ba ta yi ba ya ɓata fuska ganin tun ba je ko ina ba yarinyar za ta fara ba shi wahala ya san hannunta biyu ya kama ya ja da karfi yana buga tsakiyar kanta a jin zuciya ta sauke da karfi tana jan numfashi sai kuma ta fashe da kuka tana rike wanda ta ji kusa da ita sosai cikin filatanci take faɗin don allah ku sauko da ni ƙasa zan mutu wayyo da da wajen ki zan dawo saukar numfashin da ya ji yana sauka a fuskarta da kamshin da ba za ta manta da shi ba ya sanya ta buɗe idanunta wanda ta rufe su saboda tsoro wanda wanda ta gani take jinsa ya bata mamaki numfashin ta ya kusan ɗaukewa saboda yadda ya mata kwarjini a idanu ga alkyabbar jikinsa duk ta rufe mata jiki a jikinsa ya ji shi take kallo a jikin ya ji shi take kallo bai kalle ta ba ya sanya hannu tare da riko kafaɗinta da kyau yana zaunar da ita kan kujera sosai yana daga inda yake yana daga inda yake ya rankwafo sosai tare da mika hannu zuwa inda belt ɗin take kwantaccen sajansa ya shafa fuskar da ta sauke numfashi mai zafi wanda ya sanya ya daka dakatawa da kama belt ɗin ya jima kafin ya zaro belt ɗin da sauri ya makala mata yana ƙoƙarin janye jikinsa ta ɗora hannunta a tsakiyar tafin hannunsa um ya ce a ransa yana daga hannunsa kamar irin mutum ya sauke a jin zuciya ya sauke numfashi din nan ya ce a ransa yana daga hannunsa zuwa gare ta ya kalli cikin idanunta ba tare da ya ce komai ba halisa ta sake damƙe hannunsa da kyau cikin rawar murya ta ce usakom yatti Masin idanu kawai ya lumshe mata tare da mazawa waje guda a ta zana ta kwance bel din jikinta tare da tashi ta kan halisa tana kumfar baki ta ce ke dan uwarki mijina sa'an ki ne da da har zaki fada kansa da kazamin cikin ki shegiya mara yanci halisa ta kalli zana ta ce to anti godiya nayi nayi masa fa kuma da na fada to anti godiya nayi masa fa kuma da na fada ƙasa na ji ciwo ba kuma da na fada ƙasa na ji ciwo ba gwara na fada kan shi ba kuma ai ban masa nauyi ba ko ka ji ciwo ta faɗa tana juyawa tare da kallon ya ya shiga gaba shi gaba ɗaya hankalinsa baya kansa hannunsa rike da jarida yana dubawa tuni ya mayar da da hiramin kansa baya buƙatar kowa ya ga wani sashe na jikinsa kawo zara ta ɗauke halisa da mari tare da nuna ta da hannu ta ce zan ci uwar da ta haifi babarki ƙarfi da girman zagin yasa ya kallon zara a zuciyarsa yana istighfari bai ɗauka wani zai iya zagin wani zai iya zagin ba ba taba zagi a gaban shi ba hakan ya zama abu sabo a gare shi bashe kuma bai ɗauke kai tare da ci gaba da duba jaridar hannunsa zafin marin ya sa halisa fashewa da kuka sosai tana kifa kanta a cinyarta kuka take sosai wanda rabin kukan bakin cikin zagin da zara ta yi mata ne ya shi kukan yake ji har cikin tsakiyar kansa jin kukan na neman tarwatsa masa kai ya sa ya mike tsaye tare da buɗe wata ƙofa ya shiga zara ta kasa haɗiye mamakin yadda ya shi ya nuna kulawa ga halisa haushin abin da ya yi ya sa ta huce a kan halisa ɗin sun yi nisa da tafiya sosai wata mai ta shigo cikin wajen tana tambayar zara me za ka kawo musu zara ta karba abin hannun matar ta duba kala ta zaba abin da take so na ce ko za ki iya sauyawa wannan yarinyar waje flight attendant ta ce hannun please zara da dan kwabe fuska ta ce thompson halisa ta dan danda wani abu a jikinta tare da yin magana bayan ta gama ta ce a think ita ce halisa shek aliyu haidar aliyu right ma zara ta ce no bana tunanin ita ce her is halisa da na jerome flight attendant ta sungar da kanta kasa ta ce sorry ma babu babu da wani da wani suna a jerin wanda za su yi tafiya yau harisa shek aliyu haidar aliyu shine a fili zara ta ce kan uba sai yanzu na tuna sunan ya shek kenan da sunansa aka yi mata biza kenan oh maybe she the one za ki iya sauya mata wajen zama matar ta ce yes ma dama yanzu na duba ta samu sauyin wajen zama tuni zara ta yi murmushin jin daɗi matar ta kalla halisa wacce ko inda suke bata kalla ba sai a jiya zuciya take saukewa can you follow me please zara ta ce ki mata hausa maybe she's on understand you matar ta murmushi ganin yadda zara take kwaba fuska ta ce but she is your daughter wata uwar harara zara ta yi ta wa matar ta ce kin ga alamar ina da yar ne ita ma ta murmushi ta ce ai babu mamaki idan na ce miki miki eh tunani zaki haifi yara biyar ma zara ta kalli jikinta da kyau ta kasa ciwa komai saboda bakin cikin flat attendant halisa biyo ni kin ko a sanye duk da tsoron jirgin da take ta bi bayan matar har zuwa can fatu na jirgin nan ma dai kujeru biyu ce kawai a wajen ba kowa ba kowa ta nemo je ta zauna cike da tsoro Lord Tulon da zamanta ya shigo tare da zama kan kujera da sauri ta sunkuya ta ta sunkuyar da kanta domin a tunanin ta faɗa zai mata sai ta ga mai kulata. sai ta gaba kula ta babbafarsa kawai ya mike tana zaune aka turo basket na abinci zallar fruit ne sai gorar ruwa aka ajiye a gaban yashin ita kuma aka ajiye mata chips da egg sai hada salad da ruwa a hankali ya ɗauki orange ya saka bakin sai shiga taunawa cikin har harisa ta kalle shi bakin ta na rawa ta ce amma wannan abin yana ban sha'awa ɗan sammani ya ji ta sarri amma ya mata banza sai da orange ɗin ya ɗan rage guda biyu guda uku ya ɗauka guda ɗaya zai kara sakawa a bakinsa ta yi saurin rike hannun shi bai zaci haka ba ya kalli hannunta tare da kallon gefen fuskarta da ta langabar da kanta gefe ta ce ayya ka san min bana ni ma idan ka ga abuna zan baka zan baka naga kana ni ma idan ka ga na zan baka naga kana haka da idanu ya bi idanunta da kallo yadda ta lunshe su tare da budewa tana gwada masa yadda yake ta kwance na hannunsa ta kwace na hannunsa tare da kaiwa bakinta ta dauka wani mai daɗi ta dauka wani daɗi ne orange din ya sauke numfashi ganin hannunta na neman taba dogon gemunsa cikin ƙasa da murya mai sanyi ya ce cika ni dai saurin sak ta sauran cika shi tana komawa wajenta bai kara ba ta komai ba a kayan sai ruwa da ya sha sosai misalin karfe goma na dare jirgin sai sauka a prince muhammad bin abdulaziz international airport sai na sai sanarwa ake kowa ya saka bel jirgi zai sauka ganin ba ta fahimci mai ake cewa bai kalle da da kyau ya rika ta ya saka bel din a jikinsa da ba damar cirewa kuma tun ya riga da ya saka bel a jikinsa ba damar cirewa kuma sun dan ba da tazara a hankali jirgi ya fara girgiza yana rawa har harisa ta rikice daga tainan sai tainan shiru jirgin ya yi ƙasa ta yi gaba luhu za ta kifa shiru ta yi jin an riƙo ta ya haɗa da gefen jirgin ya faɗa ya haɗa da gefen ƙirjinsa tare da riƙe ta guri ta yi masa da idanu ganin nasa idan a rufe ta kasa motsa shi ma kuma bai sake ta ba tun da har lokacin jirgin bai gama daidaita ba balle ya samu damar sauka a titinsa bangaren zara sosai ta ji daɗin ganin an ɗauke halitta yanzu za ta samu damar kasancewa da mijinta hankali kwance sai dai tun tana jiran dawowar shi amma shiru gashi ba ta da ikon tambayar wani bisa dole ta yi shiru ba ta san masu abin haka ba sai ji ta ana faɗin sun ƙara su madina ai a hankali ta saka bayar ta san dai dole tare za su fita gida ta tafi ta san dai dole ta za su tafi gida jirgi na yin fakin ya sake ta da sauri kafin ta bude ido ta fice daga cikin wajen ta shiga zara idanu yanzu idan guduwa suka yi yaya za ta yi tana wannan tunanin umar kan ya shigo yana murmushi ce matar malam ta so mu je ta miƙe tana kallon umar kan ta ce to kai gida to kai gida ka je ka dawo ne ya dariya ya ce ai kam na koma najeriya na dawo ta bi bayansa da sauri ta ce ka san me ya ce sai kin faɗa ta limshe idanu ta buɗe ta ce a ciki da abin a ciki da abin ya dashi sama kawai na faɗa kan malam na ɗauka zai ɗauke ni kamar yadda antida kamar yadda antida kamar yadda antida ta rike ni sai naga kawai ya limshe idanu ni kam na ce ni kam na ce masa na gode <laughs> kawai umar kan ya ce domin ba shi da ta cewa a wannan batun suna fitowa zara na fitowa suka kalli juna da halisa kowa ya ɗauke kai bayan sun sauka daga jirgin zara ta kalli motar da ke gaban su ta ce ina ma excellency ya ce yana da mutum ne sai zuwa sha biyu zai dawo za ta ce mutum da wannan dare. umar kan ya ce manyan mutane dama sai dare suke mutum. mu je kada mu bata lokaci zara ta shiga bayan mota halisa ba haka umar kan na gaba shi da direba wata ɗaɗɗiyar area suka nufa gaba ɗaya mazauna na wajen larabawa na gidan da ke kusa da na yashek su ne hausawa faɗar kyau da tsarin gidan yashek bata baki ne flat gida na zamani motoci bai jika harabar gidan ga tarin flowers da bangaren swimming pool ga wajen tsaye shi kusan duk rubutun gida da larabci ne yana da bangare na musamman da yake ba wa manyan mutane darasi za ta duba haɗaɗɗen falon mai ɗauke da wasu ƙayatattun kujeru sai ƙamshi yake ga wasu umarkar ya kammala shigo da kayansu ya ce bangare uku ne a gidan wannan wancan bangaren ya shek na tsakiyar kenan na gefen dama babu na kowa na hagu ma babu kowa ya ce ki zafi wanda kike so ɗaya ki bawa mai aikin naki zara ta kalli faɗin hannun bango hannun hagu ta ga bayan na shek ya fi kyau don haka ta ce na ɗauki na bangaren ba hagu ka shigo mini da kayana ciki tana faɗin haka ya miƙa mata ki ɗin bangaren ta amsa tana shiga ta amsa tana shigewa ciki ya kalli halisa ya ce dama daman girman ki ne shiga bangaren damar murmushi kawai ta umar kan ya riga ya san da bangaren ya da wanda halisa za ta zauna a banda suke domin akwai kofa kai tsaye daga ɗakin ya wacce za ta kawo shi bangaren halisa ɗin ya ja mata kayan zuwa ciki ya yi mata bayanin komai da kicin da ban ɗaki komai dai kana ya nuna mata yadda ake amfani da kayan kallon bangaren nata kayan kallon bangaren da sai da safe matar malam ta jinjina masa kai zara ma ya kai mata kayan kana ya nufi nasa gida misali karfe ɗaya da rabi motar ya shake fakin direba ya buɗe masa kofa hankali ya fito ya ɗan tsaya yana duba kowane bangare yana yin addu'a saboda ya saba ganin hadari a garin kuma ya sa duk ya rufe windows na gidan ya nufi bangaren sa wanda ya wanka ya ɗora jallabiya mai kyau a jikinsa black tea yake son sha amma bai san yadda zai ba gashi kuma ya sa an sallama masu aikinsa haka dole ya zame jallabiya ya saka kayan barci yana buƙatar hutawa sosai saboda ya samu peace of mind kwana biyu na stressed kansa da yawa kiran sallar farko a kunne ya shi da halisa domin zamanta wajen mother ta saba da tashin asuba hankali ya nufi bathroom tare da sakarwa kansa ruwa mai zafi kana yi alwala tare da yin brush cikin zafin nama ya shirya cikin kyakkyawar shiga shi wacce ya saba farar jallabiya ya ɗora farajan labiya ya ɗora hirami a kansa sa ɗauke da aswaki ya nufi masjid malik wanda shi ke gabatar da jami'a a can bayan idar da sallah ya yi karatu wa jama'a kamar yadda ya saba masu ba da kashi na gaba